anan ne wani saurayi da na je yana karatu ya zo ce wai sai ali ya ce hakkan hakkan hakkan hakkan sidikan sidikan sidikan wai sai ali ne ya wuce ta coci ya ji a coci ana yi sai sai ali ya ce waƙan da ake a cocin wai tasbihi take izuwa ga Allah shine take cewa hakkan hakkan hakkan kun san abin da zai baku dariya ali a littattafan arudi ya je karanto ana jinginawa sai da ali kuma asar ɗin bai taɓa inganta ba ya zo ya kafa hujja da shi amma ga shi abin daga cikin malaman da ibnu qayyim ya tattaro sun rawaito hadisan da suke nuna haramcin kiɗa da waka ga sayyidina ali a ciki ina fata an gane wannan baitin ku ba inda zaka je ka iya samo shi sai littattafan arut kuma yanzu shi shikenan duk tasbihin duniya sai na coci sai da na jiyo yake gaya maka kawai dan kai mukarana coci da musulunci a duk tasbihan da sai na Ali ya koyar akwai hakkan hakkan hakkan hakkan sidikan sidikan sidikan sidikan <laughs> wato shi dai dan bid'a ba da Allah ka shirye shi kawai Allah ka ganar da su Allah ka fahimtar da su ina ba ta bayyana wannan a'a Allah ya rasa tasbihi sai a cikin kida da waka akar muku mullah tasbihi ba an haka ne ba sai ka ce ma wa in min kulli shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbih ko ka ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ko ba gaba ne ba sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard amma ya zaka zo ka ɗauki waka kuma ka ce ta coci ma akramakumullah a dai dan yi muraja'ar wannan lafazin da Allah asalin dai asal ɗin da kake kafa dalili da shi daga sayyidina ali wallahi bai inganta ba kuma ka kula da kyau mafiya yawan wanda suka rawaito wannan waken naka ma zaka ga malamai ne na arut na waka masana waka malaman luga ba wai malaman addini bane malamai ne na larabci a littattafansu ne zaka je ka dinga tsatsullo wannan sai a maganganun yan shi'a nan dai zaka je ka samu wannan ina ba ta an wannan ya eh, abin ne ka san da dan dadi hakkan hakkan hakkan <laughs> Allah ka shirya da mu ka ganar da mu daga cikin malaman da suka rawaito haramcin kiɗa da waƙa akwai anas bin malik akwai abdurrahman sabit akwai walghazi ibn rabi'a da abdullahi bin umar idan ka kalli wannan maɗauki sahabi na farko da ya ce abi malik al-ash'ari al-haris bin asim kenan da ya rawaito akwai hadisin da cikin sahih bukhari hadisi abi